'yan Najeriya musamman na arewacin ƙasar na ci gaba da fuskantar tashin hankali sanadiyar kisan gilla da 'yan bindiga ke yi wa jama'a duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na shawukan matsalolin na rashin tsaro. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya jama'a na ci gaba da jimami akan kisan gilla da 'yan bindiga suka yi wa jami'an tsaro na sa kai waɗanda ke taimakawa wajen samar da tsaro ga yankunan su. Lamarin ya faru ne sanadiyar arangama da suka yi da 'yan bindiga waɗanda ake sa ran sun gudano ne daga jihar Neja inda ake fatattakar su. inda suka yi wa 'yan sa kai da ke shirin tarban su a jihar Kebbi kwanton bauna. Na zanta da wani mazaunin garin dirin daji wanda baya da nisa da dazukan da aka yi gumurzon alhaji bashar radde dama karamar hukumar mulki na sakaba ya zama kama labi hanya ne nasu idan za su shiga jihar naija nan ne hanyar su to sai aka samu labari sai 'yan sa kai na ƙasar zuru waɗanda yake yawancin su mutanen ƙasar zuru ne sai suka yi ta shiga suna ƙoƙari su kai ɗauki saboda an ce an ga barayin da yawa ashe su informant sun ga 'yan sa kai na yawan shiga to sai suka ba barayin labarin to sai su barayin sai suka samu wurare suka ɓoɓɓoye wadda majiya mai tushi ta ce ma a saman itace suka zauna suna jiran waɗannan unknown to them gaskiya sai suka yi ta harbin su to majiya mai tushi gaskiya ta gaya mana cewa tsakani da Allah an wuce da gawa ya yi hamsin ko ni a kohar na dai eh, na ga dai a bisa mashin an yi tutuwa da wasu gawawwaki. rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a jihar kebbi sufartunan na 'yan sanda na fiwa abubakar ta tabbatar da an yi aron gama tsakanin barayin da 'yan sa kai. Saboda kasa ana wani atisai a jihar Niger, so kusan kamar daga can su wannan 'yan bandit din wannan operation da ake shi ne ya koro su wuta ta musu yawa. So 'yan sa kai suka ji labarin cewa su wannan mutane suna wucewa don ba su da sansani a cikin cikin jihar Kebbi. Maybe za su je jihar ko Zamfara ne ko Sokoto to su tuntuɓe jami'anmu a haɗa kai a shirya a gaya za a tunkare su sai suka yi taho mu gama da su da ƙashin kansu ba tare da sun san da hukumin tsaro ba. To kamar da zuwa yanzu kun samu adadin kila casualty ko kuma wani yanayi ake ciki? Eh to yanzu batun gawaki gaskiya ba za mu ci ga adadi ba don muna haɗawa ne. Eh, amma da shi tuni mai girma kuma 'yan sanda na jihar Kebbi CP Musa Baba ya si ga ya umarci jami'an masu kwantar da tarzoma wanda dama akwai su a wannan yanki. Su ya su je wurin don su kai dauki. Jama'ar yankin da yana ganin ya kamata a rika samun ƙawance tsakanin jami'an tsaro na hukuma da na sa kai domin kaucewa samun irin wannan matsalar a nan gaba. su waɗanda yan sakai tunda suna sacrificing eh, su suna sacrificing rayuwarsu ya kamata a ce akwai synergy tsakanin su sojoji da yan sakai saboda an nuna mana cewa sojojin ma basu tafi ba yan sakai ne suka tafi. ita kuwa rundunar yan sandan ta ce dama tana aiki tare da yan sakai ille dai kawai tsotsai ne ya rutsa da su a wannan karon. muna aiki tare gaskiya sai dai kusan a ce wannan karon an dan samu kure jama'ar yankin kudancin jihar kebbi na daga cikin jama'ar yankunan arewacin najeriya da matsalar rashin tsaro ke hana su bacci da idanu biyu rufe kuma sun jima suna kokawa akan matsalolin waɗanda ko sun yi sauki sai abin ya dawo daga baya kuma mahukunta na cewa suna ƙoƙari na shawo kan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya